buƙatar in kina da ƴa zaki auren ita wata shida kafin aure a matsayin ki na uwa ki zauna ki kalle ta ki ga me ta. akwai matar da na farko yarinyar da kafin ta yi aure tana da matsalar ciwon iska ba a sani akwai yarinyar da ba ciwon iska take da shi ba kambo maka take da shi ba a sani ba akwai yarinyar da ciwon ulcer take da shi ba a sani ba akwai yarinyar da hepatitis take da shi ba a sani ba akwai yarinyar da tana da matsala na ciwon kambun baka ne ba a sani ba akwai yarinyar da tana da matsala na ciwon infection ne ba a sani ba da da mata na kasashen da suka ci gaba suke yi shi ne wata shida kafin a haurar da yarinya uwa sai ta zaunar da yanta dama ke kika haife ta kin san al'adarta kwana nawa take take al'ada rikicin al'ada nawa take yi in ta zo al'ada tana ciwon mara sai ya fara bincike idan an tabbatar da yarinyar nan tana da matsalar masul jinni malama zan kore zan kore idan an tabbatar da yarinyar nan tana da matsala na masul jinni abinda za a yi shine hanyoyi guda uku ake na farko sai a samu malaman sunna in aka samu malaman sunna ko ke uwa ki yi ma irki mana domin na farko duk matan da ta yi mai yatta rukuya ana tunanin cewa da izinin Allah wannan yarinyar uwar za ta tsaya a ya girma robar ɗan ƙanƙan da wannan dama mai sauƙi ya yi amma a kawo mana robar ɗan a a kawo nan nan kaman kamar da bai wuce haka ba in an tabbatar da akwai jinnu a jikinta na farko sai a bi hanyoyin rukuya akwai rukuya da ake da albasa ya a matsayinki na uwa sai ki samo albasa ki samo gishiri ki samo kanwa sai ki sa ta yi alwala kullum lokacin kwanciya sai ta sa hannunta a cikin wannan ruwan in ta sa hannunta a cikin wannan ruwan sai ki alwala ta alwala sai ki sunkuya da bakinki sai ki karanta mata fatiha isti'aza da basmala ki karanta fatiha ki karanta hatim kursi ki karanta amana rasul ya karanta kuliya ya karanta lamu ya karanta falaki ya karanta nasi ki maimaita su uku ki maimaita su uku sai ki karanta mata addu'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karanta aka kawar da shi lokacin da aljanu suka zo za su kai hari wa annabi Muhammad shine a'udhu bi kalimatin lahi tamma allati la yujawizu kunna barun wala fajirun min sharri ma khalaqa وبرع وذرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرع في الأرض ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا يضرب بخير يا رحمن kika karanta kullun da dare kina yi ki wata guda a cikin wata shida saura wata biyar ki samu wata kullun da dare sannan na biyu sai ki samu mayuka guda biyar ki samu man zaitun akwai mayuka da malamai suka ce za a yi amfani da su yana da tasiri sosai akan masu matsalar cutar aljini kamar man zaitun kamar man haba kamar miski kamar za'afaran kamar garin altiti in aka hada su kullum da dinga shafawa da shafa da safe da shafa shi da kuma mai da shafa shi da dare kafin ta kwanta to wannan in aka samu wata guda ana yi sai kuma na biyu in aka samu wata guda ana yi to izinin Allah duk abin da ya bayyana na junyo a matsayin gina na uwa kin fara yin yarki jinya kafin a kai wani mataki to daga nan in kuma tana fama da matsala na cutar za a iya kuma sama mata garin hambatu sauda da garin kustar hindul bahari da kuma zuma a haɗa su waje ɗaya duk wanda ɗanta yake surutu ko kuka ta fita waje sai ya yi shiru tukunna ta dawo ana magana ki fita waje sai ya yi shiru ki dawo za ta haɗa garin ambatin sauya da zuma da kuma garin kasar hindi amma zuman in linta ɗaya ne garin kasar hindi kar ya wuce cokali uku garin habata sauda kare wuce cokali da. ya zama cokali takwas sai a yi mixin ɗinsu za ta dinga shansa da safe kafin ta karya da shashi kuma da dare kafin ta kwanta lokaci ya yi ko. Ah, ba samu an fara da wuri ba. Eh.